يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar uku ga watan hudu shekara ta dubu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da 23 ga watan daya shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malamin muhammadu sani umar allah ya kare shi da lafiya ya kara mai yawancin shekaru za mu tashi a shafi na ɗari daidai sakin layin da mala yake cewa walan mantaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila tabuka ko yayin da manzan allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya tike zuwa ga garin tabuka ma'ana ya isa cikin garin tabuka wa askara biha ya kuma yi sansanin sojojinsa a wato ainihin tabuka a tahu sahibu aila sai shugaban aila ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'abocin garin aila wanda yake shugabancinsu mai rike da ragamar al'amuransu ya zo wajen manzo fasalahahu ya nemi manzo su yi sulhu da shi da manzo wa atahul jizyata ya yadda zai bayar da jizya za su rika biyan haraji ga daular musulunci sakamakon ba za a yaƙe su ba kuma ba za su yaƙe su ne ba su kuma zauna a ƙarƙashin wato jagorancin musulunci وأتاه أهل جرباء وأذرح sannan mutanen garin jarba da uzuru su ma suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aila da uzuru mala ya sauka ƙasa ya bayani aila da shugabansu ya zo sulhu da manzo sallallahu alaihi wa sallam mala yace tu'rafu al-yawm bismil aqaba yanzu ba da aila aka san wannan guri ba yanzu an fi sanin sa da aqaba mina al-mamlakat al-urduniyya al-hashimiyya shine wato tashar jirgin ruwan kasar urdun a yanzu sannan yake cewa da jarba da uzruh su kuma yake cewa a halin da ake ciki a yau ƙaryata ne fi mamlakatul urduniya alhashimiya wasu alƙaryatu ne guda biyu a masarautar garin urdun ko ƙasar Urdu. ta ƙa'ani shimala garbai madinatu ma'ad suna nan a daidai wato anin arewa maso yammacin garin da ake cewa ma'an ala ƙarabati 22 kilo kusan tazarar za a samu wato kilo 22 daga inda wato ainihin waɗannan alƙalitu suke da kuma garin ma'an ɗin to wannan urdun ba saudiya ba ce ƙasa ce mai zaman kanta urdun a yanzu ƙasa ce mai zaman kanta ba cikin saudiya take Eh. an gane ko saboda haka waɗannan gurare shugabanninsu suka zo gurin manzo sallallahu alaihi sallama, fa a tsohul jizyata suka ba shi haraji jizya na cewar za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci ba za su yaƙi musulmi ba za a yaƙe su ba an yi sulhu wa kataba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kitaban sai manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya rubuta musu takarda tarin bayanai fahuwa indahum ya ba su wannan bayanan a gurin cewar ga da za su rike ga abin da yake hujja na cewar sun yi sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallam wa kataba li sahibi aila cikin abin da ya rubuta wa jagoran garin aila wanda yake shugabantar su ya rubuta masa cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ga mammiya da ta hada kowa da kowa mai jin kai keɓantacce ga bayinsa na musamman ita hadhihi amanatun min Allah wa Muhammadin nabi wannan takaddar zaman lafiya ce daga Allah da Muhammad annabinsa rasulullahi zo ga Allah li yuhanna bin ru'uba na ba ita ga yuhanna dan ru'uba wa ahli aila da kuma jama'ar garin su aila sufunuhum wa sayyaratuhum fil barri wal bahr na ba da wannan aminci da ya haɗar da sufunuhum jiragensu na ruwa wa sayyaratuhum da matafiyansu tunda a daɗin ba mota ba ce kai ne ka gyara kamar da yake lokacin annabi yusuf da aka ake magana a cikin kisa annabi yusuf waje aka gyara tun ko kaga mutane ne ba wasu motoci ba ne gingima ruko abin da ya kama da haka filbarri wal bahar ma'ana wanda suke matafiya a ban ƙasa kan tudu da wanda suke na kogi duka suna da aminci lahum zimmatullahi wa muhammadin nabi suna da wato alkawarin Allah da na annabi Muhammad annabin Allah wa man kana ma'ahum min ahli sham da kuma waɗanda suka kasance tare da su daga cikin jama'ar garin sham wa ahli yaman da mutanen yaman wa ahlul bahar da mutanen bahar faman ahdatha minhum hadathan duk wanda ya fara wa addinin musulunci da wani fararren abu da bai san da shi ba da bai aminta da shi ba fa hula la yahulu maluhu duna nafsi dukiyarsa ba za ta iya masa maganin taba shi ba in yana jin yana da wani abu da zai bayar dan yanzu an ce za a karbi jiziyarku ku a kyale ku to in ka zo da musulunci wani karan tsaye to dan ana karɓar jizya ba za ta sa a ce ka tsira ka ba za a yi maganin ka an fahimci bayanin ku wa innahu liman akhadahu minan nas to ita wannan sadara ta wa innahu liman akhadahu minan nas in ka koma wasu guraren kuma ga an rubuta ta wa innahu tayyibun liman akhadahu minan nas a iya kaiwa da kawowa na ban iya fahimtar me take so ta ce na taɓa 'yan uwan karatu da muka yi madina da wanda irgaye ni da wanda ibiyo bayana kamar kimanin mutum biyu sun ce su ma ba su iya fahimtar mai take nufi to wasu lokuta irin wannan a harkar tafin mai tafin yakan kaɗo wata kalma ta wani guri a ratsin gurin da ba gurin ta ka kasa gane to kuma shi ɗan uwa muhammadu sani umar dakta na taba shi a waya ban dace ba saboda yana da tafsiri na juma'a wani lokaci kan kashe wayar ko kuma koda tana silent ko ka buga ba zai san ma ka buga ballantana in mun koma zuwa gare shi a samu mafita da wasu lokuta kuma za ka tarciyar a an samu ko faduwar wasu abubuwan da suna cikon bayanan to an koma masa asalin shi da ya rubutun za a gano wani lokaci ko za ka tara kuskure ne na bugu a wajen typing ta ce ai wannan gurin asali ba a gurin ta bane an fahimta ko to bayanin na cimmawa daga baya in Allah ya sanar mu wa innahu la ya hillu an yumla'u ma an yariduna kuma bai halarta ba a hana waɗannan alkawari da su wani ruwa da za su zo ga inda ike yaridunahu wanda za su iso gurin ruwa don bukata su to kada wani ya ce zai hana su cikin musulmi wala tariqan yaridunahu kuma kada a hana su bin wata hanya da za su biyo min baharin aw barrin hanyar nan ta ruwa ce ko ku ta kan duci ce wannan shine alƙawarin da manzo sallallahu alaihi wa sallama da su da sulhu su kuma rubuta ya ba su cewa sulhun karɓar jizya baya nufin cewar su fake da kalmar ana ba da jizya ko haraji su kuma zo da musulunci abinda ba zai karɓa ba ko kana ba da jizya in ka zo musulunci da abinda bai lamunta ba to zai bi ta kanka to wannan shine sulhuna a watsakakken mutum zai maka rubutun da ba za ka rufe shi da rubutu ka yi masa wani ba daidai ba an fahimta ko duk abin da kake yi zai iya faruwa na zo maka ce to ai kai ka ba mu rubutun ba wani abu tsakaninmu da kai kuma yanzu za ka yi mana kawai, ce to ai a rubutun na baku ban baku da cewar ku duk abin da kuka gada ba an fahimta ko ثم بعث خالد بن الوليد bayan haka sai manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya aiki sahabinsa Khalid dan Walid itura shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda shi ila Ukaidar bin Abdul Malik zuwa gurin wanda ake kira da Ukaidar dan Abdul Malik sahibi dumatal jandal ma'abocin alƙaryar da ake cewa dumatal jandal malam isa ka kasa can yake cewa hiya qaryatun fil jawfi bil mamlakat al arabiyyah al saudiyyah ita wata alƙarya ce da take gurin da ake cewa jaw a cikin garin saudiya to nan aka tura Khalid bin Walid zuwa ga jagoran wannan guri wa qala lahu kuma manzo yace da wato Khalid innaka satajiduhu yasidu al-baqa in ka je gare shi zaka ne mai farauta shanu mafaraucin shanu ne eh, saboda haka bakar ɗawar lokaci akan faɗi bakar ana mana nufin eh, wannan mai kama da ita saniyar ɓauna duwan lokaci yana gaya musa eh, to za ka tar da shi mafaraucin shanu ne fakara da khalidun hatta kana min hisnihi khalid ya fita inda aka tura shi har ya je wato ganuwar wannan gari bi manzaril ayn zuwa gurin da ake cewa manzaril ayn fi lailatin muqbara a cikin dare wanda yake mai hasken farin wata kafiya gari yayi tarwai tartar da shi kamar yadda in wata yi wato itika ya haske sai kama a lokacin rana ake kana kallo na nesa yana kallo ka wa ala fathihin lahu ya tarar da shi yana kan wani rufi nasa ɗabi'a mafarauci din da yake a matsayin wato sa ido yake ga mai zai zo gare shi halayya su cerin wannan neman wa kai wani gurin buya ko na abin da ya kamata wa ma'ahum ra'atu a inda yake akan wannan rufi ina tare da matarsa fa ta baqar bai bi qarbi quruniha babal qasr aka kwana wannan shanu suna ta wato ainihin karta ga wato kofar wannan wato ainihin gini nasa da ike inda yake rufinsa faƙalat lahum ra'atu sai matarsa ta ce da shi hal ra'aita mithla hadha qat tunda kake ka taba ganin haka ta faru da kai a ce wato shanunka da kake farauta suna ta faman wato kartar kofar wato ainihin gidanka ko kuma rukunin inda kake ma'ana kamar suna an karar da kai ko kuma wani abu ya faru ina faruwa take tambayar ta qala la wallah kace na rantsa da Allah haka ba ta faruwa ba qalat faman ha haka ne to wa zai bar irin wannan tana faruwa kawai ya bari ita ma ta kamar wata maharbiya maharbiya ta ma ma'ana zama da madaukin kan wasa ta ma ta samu farin kan faman ya turku hada to in haka ne wa zai bar irin wannan tana faruwa qala la ahad shi ai ba mu bari ma'ana kin zaburar da ni fa nazala fa amara bi farasi sai ya sakko yace a zo masa da dokinsa fa usrija lahu aka sanya masa siddi wa rakiba ya hau ma'ahu nafarun min ahli baitihi tare da shi akwai wasu ayari wasu jama'a daga cikin jama'ar gidansa fihim akun lahu yuqalu lahu hassan a cikin wanda suka wato zama tare da shi din nan akwai dan uwansa da ake kira da hasan. farake ba shi ma ya hau abin hawa wa kharaju ma'ahu suka fita tare da shi bi mutaridihim da wato ababan kai farmakin su ababan farautar su falamma kharaju talaqathum khairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka fita sai da wakan manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi suka ci karo da su fa akhadathum aka aka kama shi wa a kahu suka kashe wato dan uwan nasa shi Hassan tinan wa kana alaihi qiba'un min dibajin muhawwasun bizahab bizahab shi wannan wato dan uwa da aka kashe ya kasance yana sanye da wato wani janjami wata ɗamara. shine qiba din min dibat wacce take ta wato alin alhariri mai kauri sutura da aka hana sawa ga musulmi mukawwasun da zahab kuma an bi wato ainihin an cakuɗa ta ko an gaurata ko an ratsa mata zinare a jiki shiga dai irin ta isa da jin kai fassalabahu khalidun sai khalid iwatu anin ɗauke wannan sutarar tasa domin wanda yake mayaƙi na musulunci in ya haci karo da mayaƙin ɓangaren arna to in ya kashe shi abin da yake tare da shi na sutura ko na makami to shi ne rabanta fa a bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sai manzan sai wato Khalid ya aika da wannan riba mai wato ainihin ratsin zinari zuwa ga manzan Allah ira da amince Allah tabbata a gare shi qabla kudumihi alaihi kafin shi ya karaso ya iso zuwa ga manzan cewar ga aike na nan ya manzan Allah kafin iso inda ka aike ni kuma kadima khalidun bi ukaidar sannan wato ainihin khalid ya ƙaraso zuwa ga manzo da wannan jagora da ake cewa Ukaidar dan wato ainihin abdulmalik wanda yake ma'abocin daumatul khandar jandar kai ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa haƙa na damar sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsare masa jininsa shi ba za a kashe ka ba kana da aminci wa salahahu isulhu da shi alal a akan cewar ku yadda za ku rika ba da wato haraji ga daular musulunci ba mu ba taɓa ku kuma ba za ku taɓa wani namu tun makalla sabila sannan manzo ya shi ya kyale shi faraja ila qaumi ya koma zuwa ga jama'a walabisa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi tabuk ko zan Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi ya zauna a garin tabuk ba'a asharata laila tsawon wato ainihin dare yan adadi kaɗan bid'a ashara ma'ana yan sha kaɗan ya ɗora a goma da 'yan adadi in dai bai ciki ashirin ba to wani daga ɗaya biyu zuwa uku aka ce biba an gane ko 'yan wato anin sha tun makafala raji'ar sannan ya juyo yana mai dawowa ma ashabihi radiyallahu ta'ala anhu tare da sahabbansa Allah maɗaukaki ya da su ilal madinati zuwa garin madina قد زادهم الله wa ونصرا a wannan dawowa tasu da suke yi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu wato girma da cin nasara ya ƙara musu gagara ga sauran abokan gabar su arna da kuma cin nasara watan filan da kuma wato anin tabbatar da su akan matsayinsu na sun keri wa makanatan ya ba su matsayi da ɗaukakar daraja wa haiba ya sanya musu kwarjini fi a a'da'i a cikin zakatan abokan gabas dama dai abin da ake nema a yaƙi waɗannan abubuwa kuma Allah ya ba su su duk da ba a kaura yaƙi ba arna sun na ba da suka iya za su ba da jizya ba su ba ya yaƙa al'ummar musulmi an samu su shine abin da yaƙin tabuka isabar ga al'ummar musulmi yaƙin samo sulhu akai an gane ko Kamar yadda aka yi sulhu da biyya. Ko. Wasu tsiririƙi, Ya'ubuashiru alayhi salatu wa salam, wula'ika Ladina Lamiyastafi Ulquruja. Ana kan hanyar dawo ne ba. Allah tsira da amince Allah su batawa gare shi yake albishir. Ga waɗancan al'ummar musulmin da Lamiyastafi Ulquruja ma'aun ba su iya samun ikon damar fita tare da shi zuwa tabuka ba. Masu kukan nan. sun zo suna suwa a tafi da su ba abin hawa ba yadda za a yi suka koma suna kuka wahum ashaddu hirsan alai tare cewar suna da matsanancin kwaɗayin a ce sun fita tare da mu amma ba samu maka ba fa ya ƙulu sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ke cewa inna bil madinati la aqwaman tabbas haƙiƙa cikin garin Madina akwai wasu jama'a wasu mutane da ma sirtum masiran babu wata tafiya da kuka yi wala qata'tum wadiyan babu wani kwari da kuka wuce illa kanu ma'akum face suna tare da ku zuciyar na nan ganga jikin ce a madina qalu ya rasulullah wahum fil madina suka ce ya manzan Allah su da kake cewa suna tare da mu din nan a duk tafiyar da muka a duk kwarin da muka shallake ko muka wuce suna garin Madina kake ne da gangar jikinsu qala na'am ice i e, suna garin Madina nake ne amma nan duk abin da muka yi tare da su ake za su samu lada da sakayyar da kuka samu habasahumul udhur Hangari uzuri ne ya tsare su ya hana su zuwa da da yadda za su da su to Allah ya karɓi wannan kyan niyyar tasu da wannan wato ainihin kukan da suka yi na ba su samu tafiya ba to duk abin da kuka yi kamar su ma an yi da su as'ilatu lil muraja'a tambayoyi domin koma abin da karanta lamma wasala annabi sallallahu alaihi wa sallama ila tabuka yayin da manzon Allah na Muhammad tsira da miki Allah tabbata gare shi ya isa garin Tabuka zahara ala yadayhi ba'd al-mu'jizat wasu sashi na gagara koyo mu'jizozi sun bayyana a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam udhkur tarafan minha dan fado mana wani sashi daga wani dan yanki na'am eh akwai ita kada wanda ya sha ruwa da za su je su tarar a ciki wanda wato an ta dalilin ya dan kurkura baki ya watsa a ciki ya abin nan ruwa ya rika babbuga mai kwalla ina dan wato tsattuwa ya zama to ko yana malala ina wato anin ballowa yana zubo na'am yawwa ya kuma gaya musu kada wanda ya kuskura ya tashi akwai iska za ta zo aka samu wani mai kunnen kashi rabon iskar nan za ta tafi da shi ya gaya musu cewar nan gaba in Allah ya wa mu'adu tsawon kwanaki da tsawon shekaru wannan gurin da wannan ruwa ya fara wato kubbuga zai zama gonaki zai zama wato wani tafki gurin wato wani noman rani da abin da ya kamata wannan duk yana daga cikin gagarin ko in ba mu zo ba annabi ba ba wanda zai gaya maka wannan hmm. abu ya kuma gaya musu abu haitama ce kun abu haitama ce zama abu haitama sai ga abu haitama na ga abin da ya shafi wato ga suna buƙatar ruwa ga zafi suka sha manzan Allah ka saba ka gaya wa Allah buƙatar ka ya biya bukatar a gaya masa mu a yi mana ruwa aka gaya masa kuma ka ruwa iya ere inda suke kowa ya samu abin da ya samu biyan bukata suka sha suka cika abin da za su cika to kwan ɗarafan ma mun gama da komai da komai ke yake cewa صالح رسول الله صلى الله عليه al qaba'il ala al الجزية maza Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya yi sulhu da wasu daga cikin ƙabilu akan za su ba da jizya ma lalata zalika me yake nuni akan haka ma lalata zalika na. yana nuna cewa musulunci ba kwatanni na ranar da jini mutane ke ba masu da musulunci su ne al'umma su zauna lafiya da yake cewa manzan Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi ya yi sulhu da wasu daga cikin ƙabilu akan za su ba da jizya me yake nuni akan haka abin da yake nuni akan haka takardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ya rubuta ya ba su ko shi ke nuna sulhu kai ko sannan da kyale su da aka yi da kuma sakin wanda aka kamo aka zo masa da shi aka zo masa da shi har gabansa ko wane yana nuna sulhu akai inda ba sulhu bane da an gama da shi an fahimta ko to ire iren waɗannan abubuwan malai ke so a faɗo dan in nuna cewa idan eh, le dalili ina nuna cewa sulhu akai da kuma karɓar jizyar kanta dalili ta kan cewa sulhu ne in ba da haka ba da an gama da shi hal kanat ta tabuka nasra lil muslimina wa izza ko yakin nan na tabuka ya zama nasara da wato ainihin girma da ɗaukaka ga al'ummar musulmi eh, ya zama musu domin an zama ana ganin wato kwarjininsu ana tsoron a kara da su ko a da su kuma an sallama ba da aka iya an ba da jizya ba da ma a cewa su za a farma wani musulmi ko daular musulunci kuma za a ɗauki wani abu a bayar gare ta don ta yi ƙarfi tafi ƙarfin duk wani wato alimin da zai iya da ita ko kuma yi fada da ita mala yace almunafiquna fi ghazwati tabuka munafiqai a yakin tabuka su kuma me ya faru da su almunafiquna هم fi kulle zamanin wa maka. in ka ji an ce munafiki shine dai munafiki a kowane lokaci da kowane guri waɗanda suka yi munafurci kafin wannan yakin na tabuka su ne dai munafukan da suka biyo suka taho suka taho har zuwa yakin tabuka a kowane lokaci a kowane guri da gurin yaƙi yaƙin da aka yi baya da cikin garin madina da sassa da aka fito su ne dai wa kare lahun fi gazuwati tabuka nishatun kabir to a yakin tabuka ma suna da wani wato karsashi babba da suka yi wani alamu na wato nishaɗi wato ainihin suna ga wata walwala ce suka samu ta su munafurcin fil kadhibi wal khida wajen kirkira ƙarya da wato samar da ha'inci wat takhdhil da abin da ya shafi wato ainihin tozartawa wal khiyana da ha'inci zahara zalika fi iddati mawaqif hakan ya bayyana ya fito fili a gurare daban-daban awwaluha guri na farko takallufuhum anil khuruj kin fitan ma da wasu su tafi tun wajen fita wato yakin tabukan wasu sun ki wannan ha'inci ne Munafurcin su ne i tasiri yasa suka ki fita wa hum yastati'una hu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi alhali za su iya wannan fitar tare da manzon Allah su ba sa cikin wanda rashin abin da za su hau ko guzurin da za su rike isa suka kizo da guzurin da damar da za a je aka ƙi ƙasa ƙasa aka tafiya to da daga daga ciki bi a abarin ba ba, rika kuma gabatar da uzuri na karya. kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa ya tora musu asiri ya ce wa minhum man ya ƙulu zalli daga cikinsu akwai wanda zaka dina ce kai min izini wala tafkinni kada ka jarrabe ni da abin da ba zan iya ba ka ɗora mu abin da ya fi ƙarfi na ala fil fitnati saqaqu Allah ce ku saurara ku cikin fitina suka fada tsindin wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma tabbas hakika wutar jahannama zagaye take da kangararrun bayin Allah za su shiga cikin wutar jahannama za a ce kada a jarrabe su ka a su da abin da ba su iya ba sun ki zuwa yaki a zafi to za su je su dandana zafin wutar jahannama wasani guri na biyu tasbitihim tasbitihim an-nas an al-khuruj da kirar da sauran mutane daga fita su ba su je ba kuma su hana wasu sun yi irin wannan kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce wa qalu la tanfiru fil har suka ce da wasu daga cikin jama'a kakku tafi kakku fita wannan yaƙi cikin wannan tsananin zafi ba ku ba amsa fita wannan yaki cikin tsananin zafi qul naru jahannama ashaddu harra ka ce da su ya annabi muhammad wutar jahannafa ta fi zafin rana zafi laukanu ya ƙahuna inda suna fahimtar haka a salis guri na uku muhawara tuhumul gadar bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'idun min tabuk ƙoƙarinsu da suka yi na karya alkawari bi rasulillahi da kuma wato ainihin yaudara ga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi wa huwa aidun min tabuk akan hanyar ta yana dawowa daga tabuka faqad hawala ba'dhum al-ghadara bihi alaihi salatu salam wasu daga cikin su sun yi kokarin wato anin yaudarar manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi hina kana yamurru bil aqaba lokacin da yazo yana shudewa ta gurin da ake cewa aqaba wa ma'ahu ammar bin yasir tare da shi akwai sahabinsa amma dan yasir wa hudhaifa ibn al-yaman da hudhaifa dan yaman radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda shi fa kashafahum Allah ta'ala sai Allah ya kware musu baya ya yaye musu labule wa khayyaba qasdahum itaqad da su wa hafiza rasulahu sallallahu alaihi wa sallama ya kare manzansa tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wasu daga cikin su sun fi amfani da dare su far masa ce ko wasu sun farwa manzo ba a san suwaye ba irin yadda yake yanzu ce kawai an zo an buɗe wuta ba a san suwaye ba yadda jami'an tsaron a banza a ko to sun so su wa manzo irin wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya tsara manzansa ya kuma kware musu labulin tona musu asiri fa akhbara biha hudhaifa wa alamahu Allah ya sanar da shi sunayen waɗanda suka yi shirin wannan mummunan shirin fa akhbara biha hudhaifa manzo sai ya gaigaya wa sahabinsa hudhaifa sunayen da aka sanar da shi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ya sa radiyallahu anhu ta'ala anhu kaga irin kuskuren bugu maimakon radiyallahu ta'ala anhu sa anhu harkar kuskure bugu ne wale da sun miya sahiba sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ake kiran hudaifa da ma'abocin sirrin manzo wanda manzo ya yadda ya gaya masa sirrin wannan yasa daga baya wasu daga cikin sahabban irin sumar suka zo su ce ya ya hudaifa dan Allah cikin wannan manzo ya ce maka munafikai akwai ni a ciki suna ta tsoron munafurci saboda haka zai ya ce ban da kayan ma daga yanzu kawai wanda ya sake tambaya ko an tambaya ba zan faɗa ba saboda sirrin manzon Allah ne الرابع استهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم guri na hudu koyi na hudu da suka na harkar su ta munafurci izgili da suka yi manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi wa sahabi da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah madaukaki iya da su me ya faru mala yace qala ahadul munafiqina fi ghazwati tabuk wani daga cikin munafikai a yakin nan na tabuka ya ce ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arzabu buquna mu dai mu ga wasu makaranta kwatankwacin waɗannan makarantan da muke tare da su waɗanda suka fi wato ainihin wasu ciki mai san a bashi ce arzabu butsunan ciki kenan butsun cikkuna ma'ana cikin da ya fi kwaɗayin a bashi abin da zai sa ciki mu ba mu ga wasu wanda suka kai su ba ma'ana su manzo ake su manzo da sa ake ga wannan wala akzaba al-sunan al-sunan kuma mu ba ga wasu wanda suka fi kowa ƙarya irin su ba wala ajbana inda liqa ba mu ga wasu matsorata mafiya tsoro lokacin haɗuwa da abokan gaba kamar su ba ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra abin da yake nufi da wannan magana shi wannan munafiki manzan Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi da sahabbansa makaranta Qur'ani fa qala lahu awfu bin malik sai awfu dan malik yace da shi kazabta ƙarya kake yi walakinnaka munafiq kai da munafiki ne kawai la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ina tabbatar maka da suna gaya manzan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi abinda ka faɗa فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره sai auf ya tafi gurin manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi dan ya gaya masa abin da wannan munafiki ya faɗa fa wajada alqur'anu qad sabaqahu sai ya tara alqur'ani ma ya riga shi a daga an gaya mu fa qala zalika ar-rajulu sai wannan mutum munafiki yace ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tsira da miki Allah tabbata gare shi inna ma kunna na khudu wa nal'ab ta muna irin dan kuku tsara cikin harkar hiran da wasa ma mu muke wannan magana sai da ko ya kawo maka ko kuma aka zo aka gaya maka wa la tahaddathu hadithan rakab irin dan zancen nan ne na mahaya dokuwa da dawakai ana tafa dai ba a yi jugun ba kawai fa shine muka dan magana naqta'u bihi an tariq dan mu dan wato shagaltar da kanmu daga wato nisan hanya kawai ga har mun zo qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace ka anni anzuru ilayhi kai ka ce gashi ina kallon sa muta'alliqan bi nas'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana mai damfare ko jingine da wato ainihin tsawon wuyan taguwar manzon Allah tsira da kai ka ce wani wanda wato irin na kusan nan da annabi haka suke koyan yan gaba gaban nan da sai kayi wasu wato ba su da kirki eh kai sai ka gaba ka da masoya kamar amma su ne suke kore mutane cuci wannan su cuce ka su cuce wa al hijarata la tunakkibu rijlaihi wa huwa yaqul inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab hatta duwatsu suna wato ainihin huhu da masa kafa su jini amma wai cewa yake ai kawai dan kutsawa ce irin ta hira wannan abu wasa ne ma da wasa mu muka faɗi wannan magana fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi kuma yana cewa da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa su kuke wa izgil wadda tambaya ce ta musawa da kwankwasa da kuma wato anin tozartawa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi manzo bai waiwaya zuwa gare shi ba kuma ya kara masa da komai sai wannan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattazi'un abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tattazi'un a tsiraita shi a wulakanta shi shi ma su tudai abin kuka ya fito fili Allah ya tura muku asiri kuma wani abin da ake gaya su ba su ɗauke shi komai ba tunda abin ba su tabbai sa sun bar fanafarcin da suke wa nazala fihim qawluhu azza wa jalla kuma faɗin Allah mai girma da buwaya ya sauka saboda su a game da su wala in sa'altahum la yaqulunna da za ka tambaye su me yasa suke faɗar abin da suka faɗa na wato munafirci tabbas za ka sunce da kai inna ma kunna na hudu wani nal ai muna dan kutsa ne irin hiranmu mu ta matafiya da wasa ma mu muka faɗa wul abillahi ce musu yanzu Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un su kuke wa Su sune abin wasan ku sune abun kutsa ku hira su la ta'tadiru kada ku faɗi wannan magana ta cewa da wasa kuke a matsayin hangari. ba wani da gangan a faɗa a batun wato taɓa Allah da ayoyinsa da manzansa kad kafartum ku je ku kiyaye ku kafirai ne kun kafirta da faɗa Allah subhanahu wata'ala ba da imanikum bayan da kun nuna kun yi imani wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin in na'fu an ta'ifatin minkum Allah ya ce in ma min yafe wa wasu daga cikinku da suka tuba azib qa'ifatan to ku sani tabbas zamu mu azabtar azabtar da wasu ayar wasu jama'ar bi annahum kanu mujrimina saboda su sun kasance masu laifi ne bijirarru mala yace alisti iza'u wasukhriyatu bid-dini wa ahlihi khatarun azim izgili da wulakanci game da addini da ma'abota addini haɗari ne mai girman gaske haɗari ne babba kalli wanda ya tsaye da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya aje gemu kace da shi gemun bunsuru ko gemun masara ka dubu wanda ya ɗage wando saboda kwaikwayon manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki da hadisin su ce suturan mumini rabin ƙauri ce in ba makawa zuwa idan sau ka ce masa saki wannan ka haye ruwan to za ka san waye zai saki wannan kai ne ko shi ne a ranar da Allah zai tsaye da ku gaba in kai har kana ganin ka wulakanta shi ba shi ka wulakanta ba dan ba shi ya zo da azage mu ba ba shi ya zo da ɗage wando ba ba shi zai zo da riƙe asuwaki ba ko duk da kuma wannan bayanan na kai kuma da ka ɗage wando ka tsaye da gemu ka rike asuwaki ka ɗauka suna ta tsaya iya nan ba a mu'amala da kai kuma a cijiya ka a kowanne iya abin da aka ci. yawa ya ta sa halufihi ba abu zo a fa'il iman wasu daga cikin masu raunin iman zaga suna wato ɗaukan izgile da wulaƙanci ga mai addini da kuma addinin wani abu wanda yake ba komai ba tasahul shine wato sakaci ya tasahalu fihi ba'd du'afa ilmi wasu masu raunin iman da suna da sakaci akan yin izgili yanzu sai ma izgili to raunin imani ne yake kawo wa yahsabunahu hayyina suna daukan hakan ba komai ba wa huwa inda Allah azim alhali abu ne mai girma a gurin Allah kai izgili ga addininsa ko ga wata koyarwa ta addininsa ko wani bawa da yake riko da sa wa minan nasi man yaj'aluna zalika fukahatan fukahata majalisihim daga cikin mutane akwai wanda suke son irin wannan izgili shine abun ban dariya gurin zaman su a gafa masu zasuwa ke cin zumunci a ahalus sunna wal jama'a ya faɗa ka dan wai koyi ai dariya eh ba wai shi nan barkwanci yake kuma da addini da masu bin addini eh ka ji ko ce ya ga wanda ya zo ce dan ciro dan bashi gemu na nasa zai goge takalmansa da shi na za a biya kai makura to duk irin wannan mai imani mai karfi ba zai iya ce ta wanda imanin ya rauni ko ma wani aka rasa Allah ya kiyaye fa yalmizuna almustaqimina sai ka ga suna wato zinde ko kifce wani salo da za su yi ko da wani aiki ko da baki ko da hannu ga waɗanda suke almustaqimina tabbatattu mai kakku akan addinin musulunci wa minal min almu'minin kaga suna izgili ga mu'minin wa hadha min sifatil munafiqin wanda sifati daga cikin sifofin munafiqai na qala Allahu ta'ala muhaddidan lahum wanda Allah ya ce maɗaukaki yana mai barazana gare su da jan kunne ƙulistahzi'u ku ci gaba da izilin inna allaha mukhrijum ma tahdharun Allah zai fito da abin da kuke tsoron ya fito da shi akwai ranar tonon asiri yau mutum da sara'ir ranar za a fito da komai karara kowa ya gani inda ka ɓoye ka je ka yi da wani mitin ɗinka da wani yi lokacin dare sai dare ya raba za ku haɗa ku haɗu ku tattauna ku zartar da za za duk za ku gama Allah zai zo ya tsara abin kowa idan to wannan shine abin da ya shafi karatun mu abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka sukar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yi wa alaikum salam na wannan so na biyu da nake magana da da shi ne a'a takarda sahibu aila aka ba shugaban aila shine wato ainihin eh, wanda yake fa yohanna ka gane to amma shi ukaidis shi wannan magana ce ta ajiye gare shi da aka isa tun kafin a kai ga inda yake shi da kansa ya fitowa a fitowar da ya aka haɗu da shi aka kamu aka kashe ɗan uwansa aka zo da shi shi zuwa ganin su e dama tun da manzo ya tura su ai dama an zo gare su ne asali na ai fafata da su in fafata ta kama to a wannan shirin da suka fito wanda ya taho maka a matsayinsa na mai kamar farauta in fa ya ci karo da kai za ku iya fafata to wanda aka ga shine da alamun da za a iya wani daukar mataki akai aka mu dauka masa mataki yawo shi da yawo a mataki na dai eh, to ba ga shi ba manzo yake faɗa cewar an ga ina ga masa qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazin an saukar da bayani a kai a yana gaya masa eh la ta'tadiru qad kafartu ko a kira sallar sai mu ci gaba salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd assalamu alaikum malam mai hukuncin wanda yayi kabbara ta iskili niyyarsa da ina cewar ta izgili ce da ita ubangiji zai masa hukunci innamal a'malu binniyat za ka iya sa wa ɗanka sunan ɗaya daga cikin sahabbai kai masa alkunya da sayyid sayyid kenan ko kuma sahabi in ka kira shi da abokar kace kuma alkunyarsa ko kuma abin kai laƙabinsa sahabi ba laifi sunansa abubakar alkunyarsa abinsa laƙabinsa sahabi ko sunansa usman laƙabinsa sayyid shugaba wannan ba laifi ba matsala ba ne ya halatta sai dai a yi ƙoƙari kada wannan laƙabin ya rinjaye sunan a rasa gane sunan wani lokaci dan da yawa wasu haka suna fara, an zo ana so a san sunansa ba a sani ba an dai san shi da sayid sayid sayid sayid shugaba amma asalin sunansa da aka ambata masa da aka sa masa babu ya kamata a rika faɗar asalin sunansa sannan kuma sai a faɗi kada wazo ilmin su sai da laƙabin kawai za a san shi ita na ɗauki kuɗin mahaifina bayan na sami wata hanya da nake samun kuɗi na halal sai na danga ba wa mahaifin kuɗin amma da niyyar eh, amma ba da niyyar na biya shi kuɗinsa ba to ni yanzu zan iya canza niyya ta zama cewar na biya shi kudinsa ai shi mahaifi mahaifi ne in ka ɗauki kudinsa ka fashi yanzu bayan abin da ka bashi da ba a ka na farko wanda ka ɗauka ka bashi a matsayin ka bashi hulɗa ko kuma alaƙa tsakanin ɗa da mahaifi wannan na neman lada da kusanci gurin ubangiji wancan kuma haƙƙinsa ne da yake nasa a kanka da ya kamata ka dawo da shi an fahimta ko ko da ba za ka iya gaya masa kudin faɗi ba ne baka san na ɗauka ba to ka ɗauka a ranka cewa eh kayan yadda masa da kuɗinsa sai ka dunkula sai ka je ka bashi ya san da bayan da irin wanda ake ɗan zuwa ɗan ba da ɗari biyar ɗari dubu ɗaya tun da ga wanda kauri ya ce a ah, kasuwa aka samu haka Allah sanya albarka ka ce amin hmm. kuma dai kai ka samu da kada da yawa wannan ce tambaya ta ita ce ina yin sallah amma ban sa tara ba sai aka samu wata mace ta zo ta wuce ta gabana amma akwai tsakani akwai tazara na da ita shin ya sallar ta ɓaci sai eh, a gurin malaman da suke fahimta cewar abubuwa uku na yanke sallar mai sallar jaki mace da bakin kare suka ce to sallah ta lalace wasu suka ce ba lalacewa manzo yake nufi ta yi ki ɗaya ba ta rabu akan yadda ya kamata ka samu sakayyarta da mata bata gita ma ba to a wajen wanda suke da wannan fahimta wanda su ne kusan mafi yawancin malamai sallar karagaggiyar sallah amma ba ta lalace na ba za ta nuru ba ne a gurin wanda suke da fahimta cewa an yanke ta to ko ka sake sabuwa shi sa kaga barin sa su tarar ba karamin abu ne abu ne wanda yake babba ya kamata a ce ana sakaci haka ba a ƙa'idar musulunci don wai tsakaninka da wanda ya tsallaka maka sallah akwai tazara ko da daga nan zuwa kwana sabani baka da wata hujja na ka ce ai tazarar da yawa da haka bata tsallaku ba sallar ta tsallaku an fahimta ku shi manzo tun da yake a sa sa wannan ita ce kariyarka daga yiwuwar ma da zai tsallaka maka ya tsallaka maka an fahimta ku yawwa Thank you. a kamata duk wanda zai tsaya sallar nafila ana cikin sallar juma'a irin sallar da annabi ya ce in an zo masallaci kan a zauna a yi to ya kamata ka tunkari gurin da ka san wani zai iya maka sutura ko na gaban ka shi ya riga idan kana bayan sa ya zina zaune idan maka sutura in ba haka ba cire hularka ka ajiye a gaban ka ta maka tsakanin ka da wanda zai gita kai ba a ce da kai ka yi kawai ka bar gaban ka ba komai kamar da shi ko ba ce da shi in ya zo ba kuma ya tsalla duk kowannan ku ana neman ku da ku yi abin da ya kamace eh. wannan shi kuma abin da yake magana cewar ya taɓa sauraron wani kasif na madagayi malam abubakar mahmud kumi allah ji ƙasa da rahama ya ji yana fatawar cewar mutumin da ya zaɓi kafiri shi ma ya yi kafirci ba ma wanda ya zaɓa ba wanda ya ce a zaɓi kafiri ya yi kafirci su amma kuma ya ji wani na ƙoƙarin warware wannan fatawata ya abin yake yanayi ake kalla sai a ga a kan me kake magana ɗin yanzu misali aka zo maganar zaɓe ga musulmi ga wanda ba musulmi ba a musulunce babu wani abu da an zai zo maka da shi da ya fi na musulmi babu wani musulmi duk gurɓatarsa da za a ce gurɓatar tasa ta yi daidai da kafirci an fahimta ko wannan shine abin da yake daidai a shari'arci amma idan ka samu kanka a abubuwan daga musulmi ya jingina koyarwarsa ta addinin musulunci musulmi ne a suna da shiga amma arne a aikace ga arne a aƙida da shiga amma yana iya ɗabbaƙa maka wani abu na haƙoƙinka su samu wancan musulmin kuma ya rasa maka da su to wani dalili ya iya sa ka rinjayar da wannan ba don kana goyon bayan arnancinsa da kuma goyon bayan arnanci ya zarce yanayin da ka samu kanka a ciki shi zai baka damar abin da za an fahimta ko abin da wato jama'a so tari suke kasa ganewa suke kuma wato kidimiya ko kuma jahilci yake aiwatar da abin da suke aiwatarwa yanzu a halin da muka samu kanmu a ciki a najeriyance sautari matsalar da muke ciki ɗan uwanmu da muke tare da su muke jin su ne wakilanmu su suke jaza mana yanzu duk wani wanda zai zo yana maganar kafiri kafiri kafiri waye waye dora kafiri waye dora shi da goyon bayan wa aka dora shi su da bai kamata a wawantar da hankali yaya kai ka zo kake tare da shi kake karfafarsa kake a gazarsa duk yi abin da yi sai a daidai wani taƙi saɓani ya shiga tsakaninka da shi kuma ka dawo ka zo ka ce min wannan fa'ar ne ne to wa ya kafa shi to da ya kamata mu zama waye kan mu zama dola yake dimin mu duk sanda abu ya zo irin wannan ko ma a kalli wani abu in aka zo yanzu a kasance a kasance sanin kowa ne duk wanda ya hau kan mulki in musulmi ne in dai na gari ne kokari ike ke taimaka addini duk wanda ya hau mulki in arne ne kokari ike maki arnancin wannan abu ne a fili kowa ya sani zai bukatar ta wa mutum fata wasu saboda haka in zaɓe ya kama za a yi da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba zaɓin musulmi kana da abin da za ka gaya wa Allah idan zaɓe ya kama da musulmi da musulmi gurɓatacce da nagari zaɓi nagari ka bar gurɓatacce ko a ina ike ko a wata jam'iyya ke kai musulmi abin da yake so da kai jam'iyyar ka musuluncin jam'iyyar ka musuluncin ka nagartar dan uwanka musulmi ita ce jam'iyyar ka amma in ka tafi akan to duk abin da jam'iyya ta yayi mu shi za ka yi to wallahi ka halaka ka ji na rantsi da wanda ya halicce ka halaka to da mu musulmi ba ka da wani zaɓin za ka ce wai ka ware addini ka ajiye guri daban ka ware siyasa ka ajiye guri daban ko zamantakewa yau da kullum ka ajiye rayuwa ka gaba ɗaya cikin musulunci aka yadda kai Allah ya samu da shi. idan mutum ya yi abu na izgili sai an kalli meye niyyarsa da ta sa ya yi sannan sai an kalli yaya shi kansa yake ba za ku zo ka da mutumin da yake shiri shiri ba ya izgili ka zo ka ce kafurin banza kafurin wani Sai ma ka zama shi ke an fahimta ko ko yaro ya wani abu a matsayinsa na yaro bai hankalci rayuwa bai san addinin ba ma ya yi abu ka ɗauke shi kai masa hukunci da irin na mai hankali ba ɗaya ba ne a shari'a to haka wanda ya faɗa da san rai da so da wato fahimta ta addini ba wata rikicewa ya kai manzalin shari'a ta hukunta ba mahaukaci ba ne ba yaro ba ne ba wata shubuwa tare da shi a abin da yi to wanda za a masa hukunci da izgilansu amma inda wani abu zai iya zama shamaki da ba za a masa hukunci ba to ba za a masa hukunci Allah na malam ɗan ƙara dawa ba malam a gaban nan za ka ji yanzu kamar ɗan siyasa tana ta cewa sai ka zo babban mutum ka ɗauka yana da fahimta ta addini ko yana da haka amma sai ka yana cewa siyasa daban addini daban hmm. ba inda addini ya shafi siyasa ba su da alaƙa ko yana ta maimaita tun yana ana maimaita za ka ji malam tun kana ganin abin nan ba gaskiya wani har a rika sa ma shi ko a zuci haka ana sa ma shi gani ganin abin nan nashi kuma ya kai masu ɗan sadabar da kulumbo to ka gare shi ma hanya ya gudu da malam cewa mutum ne magana ce hanya ɗaya ita ce kai karatu اقرا باسم ربك الذي خلق انا mafita take in dai ba za ka yi karatu ba ka yi na zamanin ma ka fahimce shi da kyau ka yi na addinin ka fahimce shi da kyau idan aka fito maka a zamananci duk kasan loko loko kwana kwana da aka shiga in aka zo a addinanci ba ki dahu ba ne haka ya kamata musulmi ya kasance kuma ku fahimci wani abu da har yanzu sau tarin ba su fahimta zaɓe ka je ka dangwala daban da 'yan siyasa suke yi daban sautari wani lokaci za ku je ku cincirin da ku zaɓi wanda kuke so ku ruwan ƙuri'un da ku da ƙuri'a ku ban banza ku abinda za a rubuta a kanar da ba wannan an san ana wani to abinda kake iya yi shi kake yi za ka yi zaɓe bisa kyakkyawan zakanka za a faɗi abin da ka zaɓi in an zalunce ka da wannan zaluncin da aka maka Allah zai kama wanda ya zalunce ka sabanin ba kai ba ka bar shi ya san ransa ya rubuta abin da ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama to ka ce ya zalunce ka da aka yaya me ka zaɓa ya hana ka dama ba kai ko to sai ka fahimci irin waɗannan abubuwan Allah ya gani ba na wata jam'iyya ban wani ɗan takara guda ɗaya ce ko a mutu ko a yi amma ko a ina kake ko a pdp ko a ANPC ko a cpc ko a apc ko a kafinan idan in gaya maka allah ya ce annabi ya ce nasiha ta kama zan gaya ba na taɓa yi wa razi musa kwankwasa wasiƙa ta ba zan iya samun ka gaba da gaba gaya masa ba na taɓa yi wa shekaru wasiƙa har yanzu na da kwafin kowanne daga cikin kuma ana tabbatar min cewar an danka hannu da hannu da jam'iyya nake da ban ba wannan da wancan kawai na wazan ko to haka duk wani wanda yake kira zuwa ga Allah ya kamata ya zama duk wani wanda zai ce Allah ya ce annabi ya ce to ya kamata ya zama uban dukkan waɗansu ya sakana na din Najeriya ina gaskiya take ka faɗa ina kuskure yake ka tsawata idan duk wanda ta tsaye da ɗan takara da yawa mutane su ɗauki nagari saboda wannan ku za ku fuskance shi gaba da gaba ku za ku ɗanɗane shi ko daɗi ko wuya in shi ya tafi ya bakka da abin da ya bakka ya bakka ko da daɗi ko ba daɗi amma kai ma da za ka yi zaɓin kan za ka ci ga wanda kake so Allah ya baka hankali ya baka basira ya baka tunani ya baka su aiki da su Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik